فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه أيو 19 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 436 wadda ta yi daidai ga 8 ga watan biyu shekara ta 2015 ta miladiya za mu fara darasinmu da muka yi alkawarin yinsa na wannan halaka ta ilimi alhalakar ilmiya ta wannan masallaci na alfurkan mai albarka wanda muka yi alkawarin za a fara shi insha Allah kamar yadda muka ce za mu yi karatun littafai guda biyu ne da su za mu fara insha Allah da sahih muslim da kuma alfiyatul hadith ta al'imam as-suyuti jalaluddin as-suyuti rahmatullahi alai daga nan zuwa karfe goma sha biyu da rabi kafin sallah azhar insha Allah za mu karanta sahih muslim bayan sallar azahar daga ɗaya da rabi zuwa ƙarfe uku da rabi za mu karanta alfiyatul hadith ta al'imam asuyuki bi iznillah ah, kamar yadda muka saba mukan yi a ah, mukaddima akan wato tarjamar shi mawallafin littafin amma gaskiya za ta zama to mukaddima ce muktasara takaitacciya bi Lahi saboda karatun namu zai zama to inshallah karatu ne na maksudinsa shine wato kiyaye nassin da fahimtar da fahimtarsa a fiye da shiga cikin masail na ilimi masu yawa insha Allah a marubucin wannan littafi shine al-imam abul hussein muslim ibn al-hajjaj an-naisaburi al-kushairi al-kushairi kabila ce ta larabawa mashhuriya waɗansu suna cewa maulani amma waɗansu sun ce a'a min samimihim kushairi ne balarabe ne a naisaburi yana mutumin naisabur an haife shi shekara ta 204 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shagalta da neman ilimi ya yawaita tafiye-tafiye wajen neman ilimi da yana daga cikin waɗanda malaman hadisi da ake cewa eh, da ake a bayanin yawan rihlarsu ar-rihla wato yawan tafiye-tafiyensu domin neman ilimi dukkan marakis na ilimi a wannan zamani waɗanda su ne a iraq da basra da alharamain da da kuma khorasan wadda yake ita ce garinsa da ya je ita ne sabur ita ce ake ce ma nishapur nishapur eh da sai haka suke ce mata da da turanci ah, ah, a yanzu tana a yanzu tana cikin iran amma nan wajen suna su ne wato khorasan a wancan zamani abinda ya hada wato bayan iraq abinda ya gabas to shine ah, abin nan su ne khorasan ya hada da yawa daga cikin malaman sun hada malamai da shi da imamul bukhari masu yawan gaske daga cikin mashuran malamansa akwai al'imam ahmad ibn hanbal da muhammad ibn yahya zuhuli duk sun hada karatu wajensu daga kuma mafi wanda shehinsa na farko shine yahya ibn yahya annaisa buri wanda za mu ga yawan riwayoyin imam muslim daga gare shi sannan daga cikin almajiran imam malik ya riski abdullahi ibn maslamat al-qanabi wanda kusan shi shine shehinsa da ya fi kowanne a wato dadewa ta hanyar sai ke samun isnadi ali haka zalika ya riski riwayarsa ta muwatsa ta hanyar yahaya ibn yahaya nai saburi ne wanda yake shine akdam eh, shine sheikhin sa wanda yake mafi dadewa ya rubuta wannan littafi kamar yadda zai yi bayanin akan sababin rubutunsa amma imam muslim yana daga cikin malaman da ake ambato kan cewar sune ne huffazul hadith an ce huffazul hadith kamar yadda aka ruweto daga waɗansu daga cikin a malaman hadisi aka ce su su hudu ne da muhammad ibn ismail al-bukhari da muslim ibn al-hajjaj annai saburi da abu zur'a al-razi da kuma abdullahi darimi kuma dukkan waɗannan khorasaniyun ne mutanen khorasan ne daga cikinsu in banda muslim shine kaɗai za a ce balarabe amma dukkaninsu ma daga wajen marakis na ilimi suke a wannan lokaci duk daga khorasan suke bukhari daga buhara imam muslim daga nesa buri abu zur'a daga arrai arrai ita ce tehran yanzu sannan a shi addarimi shi ma daga khorasan yake imam muslim ya shahar abin da ya bashi shuhura shine wannan littafin amma ba wannan littafin kawai ya rubuta ba daga cikin littafin da ya rubuta wanda suka same mu akwai at tamiz kitabu tamiz wanda ya bayyana saninsa ga ilalul hadith illatu al-illa a cikin ilimin hadisi shine riwayar hadisi wadda ta zo zahirinta inganci amma akwai wani kuskure wanda yake ba kowa ne zai iya gane wannan kuskuren ba a ɓoye wato hadisi da yake zahirinsa inganci sai ya zo a ɓoye da wata illa wadda take wani kuskure wanda yake ba zahiri ba to ita ce ake ce ma illa yanzu kamar hadisin da muka karanta wajen sayil bukhari inna mal'amalu bin niyat ko kun rike isnadin sa ko wayar waito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam umar umar ibn al-khattab daga umar kuma alkama daga alkama muhammad ibn ibrahim taimi daga muhammad ibn ibrahim taimi yahaya ibn sa'id al-ansari to daga cikin wanda suka rubuto shi daga yahaya ibn sa'id al-ansari akwai al-imam malik to sai aka samu wani daga cikin malaman hadisi sai ya zo da isnadin hadisi ta tafarkin abdullahi ibn abdulaziz ibn abdulhamid ibn abi rawad an malik amma mai yakon ya yi toshe an malik daga yahya ibn sa'id al-ansari sai ya ce an zaid ibn aslam an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an ata ibn yasar an afwan an ata ibn abi sulaim an abi sa'idin al-khudri kaga wani wanda bai san ilimin hadisi ba yana ganin wannan sai ya ce wannan riwayar hadisi ne da ya zo ta wata hanyar ba kawai ta hanyar umar ibn al-khattab ba sai a ɗauka wannan shahidi ne ga hadisin umar to amma kuskure ne shi abdulaziz ibn abi rawadi tunda ba a san wannan hadisin daga riwayar wani wanda ya rubuto daga malik ta hanyar zaid ibn aslam ba baya cikin hadisan zaid ibn aslam saboda haka isnadi ne ya shiga masa cikin isnadi insha Allah ya kula isnadi ne ya shiga cikin isnad saboda haka aka yi kuskure wajen riwayar ah, to irin wannan illar imam muslim yana daga cikin wanda suka shahara da saninsu saboda aka yi rubuta littafinsa a tamiz haka zalika to yana nan an buga shi akwai alwuhdan su ne masu riwaya wanda ba wanda ya taba riwaya daga wancan sai mutum daya. man laysa lahu illa rawi wahid al-wuhdan eh eh ba wahdan bane al-wuhdan bi dhammi shi ma yana nan littafin nasa kun san idan malam idan eh, ah, kamar zamu gani muka zo karanta mustala rawi a wajen malaman hadisi yana fita daga da'irar zamantowa majhul wanda ba a san shi ba idan mutum nawa suka yi waya daga gare shi idan mutum biyu eh al'asul mutum biyu su yi riwaya wannan yana ɗauke masa abin da ake ce ma jahalatul ain an san shi kenan amma ba a san kuma adalarsa ba sai an samu wanda ya masa taskiya to wanda yake ba shi da mai riwaya sai guda ɗaya akwai su daga cikin malaman hadisi suna da yawa a za mu tsaya wajen karatun a nan za a yi ɗaurin in insha Allah sannan sai mu zo mu ci gaba abinda muke gudunsa